To idan muka nufi tarayyar Najeriya a wani abun da ka iya kaiwa zuwa ƙara zubar da jini a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa sojojin ƙasar damar zakulo tsagirin da ake zargi da yi wa sojojin ƙasar goma sha shida kisan gilla a ƙauyukan Okuwama da Okoloba a yankin na jihar Delta a makon da ya shige. sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira da a yi taka tsantsan don kare waɗanda ba su ji ba su gani ba a wannan yanki daga abuja ubalin musa na da ci gaban wannan rahoto kama daga babban kwamandan askarawan tarayyar najeriya yanzu ga kwamandoji na adawa ta siyasa da ma 'yan bokon da ke faɗi ana sauraro kisan sojoji goma sha shida ya ƙauyen okumo ya zama kafa ta wuri guda cikin ƙasar a halin yanzu kuma ɗaukaci na bangarorin ba su boye ba bisa bukatar nemo 'yan laifin daga dukkanin alamu ke gudu irin na ceton su takalar faɗa da kokarin cin fuska da na zaman tunanin 'yan mulki bisa abin da ya faru a ƙauyen hukuma da ke can a jihar delta kuma cewar kakaki na fada ta gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz abdulaziz shugaba tinubu ya amince wa sojojin yin duk mai yiwa a kokarin zaƙulo 'yan laifin da nufin kai zuwa ga hukuncin da ke da zafin gaske cin fuska ne da kuma an takali ƙasa ne baki ɗaya domin babu yadda za a ce jami'an tsaro waɗanda suke aikin ƙoƙarin kawo ƙarshen matsala ko kuma ƙoƙarin samar da zaman lafiya ya zama na wai an zo an musu irin wannan kisa na wulaƙanci don haka ya ba wa wato rundunar tsaro ta ƙasa umarni da cewa lallai su yi aiki suka cewa duk wani waɗanda suke da hannu ko suka yi wannan al'amari an ɗauki mataki a kansu an kuma hukunta su. Koma ya zuwa ina sojan yake shirin ya kai a wurin cika burin na Abuja dai. Rahotannin da ke fitowa daga yankin dai na nuna ƙona ƙauyuka da matsa hanyoyi na rafuka a cikin farautar jigajigai yan laifin. Kaftin Abdullahi Bakoji na zama wani tsohon jami'in na sojan tarayyar Najeriya. kuma ya ce ana bukatar aiken sako da nufin kai karshen cin zarafi na jami'an tsaro cikin tarayyar najeriya wannan abin da aka yi shi shine alkhairi ma'ana a kone su a kashe su gaba ɗaya. saboda gobe kar wasu su yi sha'awan yi ba don kuma saboda su sojojin samu nutsuwa su samu kwanciyar hankali wanda misali duk inda aka tura su za su je su yi aikin su na kwantar da tarzoma da kuma kawo zaman lafiya a wannan yankin ba tare da sun wuce gona da iri ba ko kuma sun kashe wanda bai ji ba bai gani ba to amma idan har suna zargin waɗannan abubuwan za su ci gaba da faruwa to ina tabbatar maka abubuwan da za a gani yana da matukar yawa kuma bacin nasa zai ƙara yawa ne ba gyaruwa zai yi ba har abada. Najeriya dai tana da tsohuwar al'adar mai da martani mai zafi bisa kisan sojoji kuma kama daga zaki biyan zuwa ƙauyen Odi. Fararen hula da ake zargi da kisan sun ƙara tare da baka ta azaba. To sai dai kuma kona ƙauyukan 'yan laifin a fadar Amnesty International ya saba da hankali da ma dokoki na kasar Isa Sinusi na zama shugaban ƙungiyar Amnesty. Tabbatar da cewa ba a gama mutane an musu hukuncin bai ɗaya ba wato hukuncin kan mai uwa da wabi ya kamata hukumomi su nuna su hukumomi ne su tabbatar da cewa sun bi tsari aikikanin waɗanda suka aikata wannan kisa a zaƙulo su duk inda suka shiga a tabbatar da cewa an musu hukunci yadda dokokin najeriya suka tanada irin kashe-kashe da suka biyo bayan irin waɗannan lamura a zaki biyam da odi da sauransu waɗanda suke da hannu a waɗannan kashe-kashe daga baya duka <clears throat> sun zo sun nuna nadama. Duk da cewa dai suna da babban aikin ƙara iyakoki na ƙasar, sojan tarayyar Najeriya na cikin jihohi sama da talatin da nufin kwantar da hankula cikin ƙasar da ke fuskantar ringimu iri-iri a halin yanzu. To a yankin na Delta na Najeriya, hukumomin sojin Najeriya sun mayar da martani mai zafi bayan da suka kwaso gawarwakin wasu jami'an su goma sha shida da suka kunshi manyan sojoji hudu da ƙananan sojoji goma sha biyu. Wasu 'yan bindiga ne dai suka yi wa sojojin kwantar bauna a jihar ta Delta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, lamarin da ya bar baya da ƙura. wakilinmu na yankin niger delta muhammad bello ya aiko mana da ƙarin bayani kan halin da ake ciki a yankin wannan kisan gilla na sojojin ya kunya a tsukin ruwayen creeks na ƙauyukan okuwama da okoloba na jihar delta da ke yankin niger delta kisan da ya afku ne bayan tawagar sojojin da ke runduna ta 181 shiyar bomadi a jihar ta delta ta je sasanta wani rikici da yake ci yawa tsakanin al'ummomin yankin akan hanyar dawowarsu ne zuwa sansanin su wasu 'yan bindiga da suka yi musu kuntan bauda tare da yi musu kawanya inda kuma suka hallaka daukacin sojojin tuni da hedikwatar tsaro ta sojin najeriya ta ce ta tura wasu dakarun sojoji don kwaso gawawakin sojojin da aka kashe a kuma rundunar ta sojin najeriya ta umarci da dakarun da soji da su shiga tsokin ƙauyukan don faroto waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki wannan a tsokin garuruwan da lamarin ya akwai ke aiki uh, ya ce tuni an fara kama wasu 'yan bindigar kuma a yanzu sojojin sun kewaye wannan tsoki tare da karɓar ikon gurin halin da ake ciki kenan kuma yanzu a iya cewar komai ya lafa sai dai fa sojojin sun yi wa waɗannan ƙauyuka ragarga mota ce ma ke tashi sannan kusan ɗaukacin jama'ar guraren sun tsere sai dai a yanzu manya na kai kawon ganin an cimma maslaha ta kwanciyar hankali That's the situation for now. yanayin tsukin garuruwan na okwama da okoloba kenan da safiyar yau inda aka hango su suna cin wuta ganin da yanzu rundunar ta sojojin najeriya na can na aikin farautar waɗannan 'yan bindiga a wannan tsuki da aka kashe jami'an na soji da dama yanzu na bayyana damuwa kan halayyar ta dakarun na soji wajen martaba haƙoƙin aiki na duniya yayin wannan aiki na farauto 'yan bindigar hakan ya sa na yi magana da wani jami'in kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta integrity group da ke yankin wani dr livingston wice kuma ga abin da yake cewa it is totally inexcusable i think the community leadership should help the security agencies in unraveling the circumstances and whatever it is that has prompted ya ce wannan danyen aiki ba abin da za a kau da ido ba ne kuma ya kamata shugabannin al'ummomin yankunan da lamarin ya afku su ba haɗin kai wajen lalubo waɗanda suka aikata kisan ko da mai kuwa ya tunzura aikata hakan bai kamata ba ko kaɗan da kuma da cewar yankin naja delta yanki ne na tashin hankali amma bai kamata ya kai ga haka ba wato kisan jami'an sojojin ƙasa kuma ko da soja ɗaya ne kuwa haka kuma muna kira ga shugabannin sojojin na najeriya da su yi wa allah su yi wa annabi su yi ƙoƙari wajen ganin cewar matakin da suke ɗauka ɗin yanzu bai zama na ramuwar gayya ba don ba zai yi kyau ba a ji sojoji sun fada cikin wannan tsuki suna ta kisan kan mai uwa da wabi hakan ba zai samar da maslaha ba yanzu dai ta tabbata cewar kungiyar matasan tsukin waɗannan garuruwa na okwama da okoloba na ci gaba da zargin sojojin da aka kashe din da jallin faruwar abin da ya faru ɗin muhammad bello dw Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun yi kira a wannan lahadi da aka yi zuciya nesa yayin da aka wayi gari da labarin kisan gillar da aka yi wa sojojin ƙasar goma sha shida da aka halaka a lokacin da suke aikin kwantar da tarzoma a wasu ƙauyuka da ke yankin Niger Delta. a cikin wata sanarwa ɗan majalisa mai wakiltar jihar delta sanata ede da finone ya bayyana fargabar lamarin ya rikide zuwa kazamin tashin hankali a yankin da dama ke fama da rikice-rikice na siyasa da kuma na kabilanci yana mai kiran sojoji da su bi a sannu wajen zakulo masu hannu a wannan aika-aika daga nasa bangare gwamnan jihar mai arzikin mai wato sharif obe rebori ya ce an ɗauki dukkanin matakan da suka dace don tsamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki har kawo yanzu dai ba a fitar da alkalima ba akan adadin waɗanda lamarin ya ritsa da su a ɓangaren ƙabilun biyu na okuwama da okoloba da ke zama silar aukuwar wannan al'amari a najeriya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗin cewa matsin lambar da ƙasashen duniya ke masa ba zai hana dakarun kasar ba wato afkawa rafa birni ɗaya tilo da ya rage wa al'ummar a akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da yaƙi ya raba da matsugunansu a yayin wani taro da ya gudanar da jami'an gwamnatinsa a wannan lahadi mr netanyahu ya ce babu gudu babu ja da baya a game da alwashin da ya ɗauka na karya lagon hamas ta hanyar afkawa wato ta hanyar kutsawa birnin rafa domin fatattakar ragowar mayakan kungiyar a jiya asabar dai shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya roƙi isra'ila da ta shingine wannan shiri nata don jin kan al'umma ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw gwamnatin iran ta sanar da bada wasu jerin kwangiloli da kudin su ya kai biliyan goma sha uku na dalar amurka domin ƙara yawan man fetur ɗin da take haƙa duk wadda takunkuman da washington ta ƙaƙaba mata tun a shekarar 2018 wannan shiri zai baiwa hiran damar samun kudaden shiga a duk shekara da suka kai dalar amurka biliyan 15 sha biyar inji ministan mai na ƙasar a lokacin da yake saka hannu kan kwangilolin a wannan lahadi da ta zo daidai da bikin cika shekaru saba'in da iran din ta mallaki matatar mai idan har wannan shiri ya kai ga gaci iran za ta ringa samar da gangar ɗanyen mai dubu ɗari hudu a duk rana abin da zai iya taimaka mata wajen jurewa takunkuman tattalin arziki da amurka ta makara mata kan shirinta na nukiliya Kungiyar Tarayyar Turai na shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa da ƙasar Masar da ta kai kuɗi euro biliyan wato bakwai da ɗari da a daidai lokacin da kasar ke fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki wannan yarjejeniya ta jibanci fannoni da dama da suka haɗar da samar da makamashi da kuma daƙile kwararar bakin haure inji babban jami'in ji wani babban jami'in kungiyar a maritan nan ne dai ake sa ran shugabar hukumar gudanarwar eu ursula von der leyen da shugaba abdul fatah al-sisi na masar za su saka hannu a kan yarjejeniyar bisa sa idan shugabannin kasashe biyar na cikin kungiyar ana dai sa ran wato baiwa masar kunshin farko na waɗannan kuɗaɗe kafin ƙarshen wannan shekara ta 2024